du'a dukhuli suq to yan kasuwa Addu'a shiga kasuwa ko wanda zai shiga kasuwa annabi ya tanadar masa da addu'a da zai yi kaga wannan kam ai masha Allah ba sai kuma dan kasuwa ba har wanda zai je sayayya ashe yanzu akwai addu'ar da ake yanzu a shiga kasuwa kai tsakaninka da Allah shekara nawa kana zuwa kasuwa yanzu kana yi wannan addu'ar za ka shiga kasuwarka kuma an ce kana neman alheri a kasuwa ko Allah ya ma albarka cikin kasuwancinka to dauki wannan addu'ar ka ce ta minti biyu yayi yawa ka haddace ta ka rike ta duk da za shiga kasuwa karanta ta annabi dai ya gama mana komai shi ya tafi sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da ake bukata mu yi aiki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga ma mai saukin ce ta gida ce lahul mulku wa lahul hamdu kaga ba wahala yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir me baka sani ba ce wannan kalmomin babu addu'ar shiga kasuwa duk wanda zai shiga kasuwa yayi wannan addu'ar haka Umar ibn Khattab ya roto daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Wa la sharika lahu babu abu mota da cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki duka nasa ne wa lahul hamdu shi ya cancanta a yabe shi yuhyi wa yumitu shi yake rayawa shi yake kashewa wa huwa hayyul la yamutu kuma shine rayayye wanda baya mutuwa biyadihi alkhairu alheri duk a hannun Allah yake kaga da mun ka shiga kasuwa ne dan ka nemi alheri to yanzu ka nuna ya Allah alherin da nake nema yana hannunka ka bani wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma'ana Allah mai iko ne ya bani dukkan alheri fa abin da ya fi addini daɗi malam hadisi ne sahihi tirmidhi da Imam hakim da Ibn Majah suka ruwaito shi kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ainihin wato inganta wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a riwaya cewa duk wanda ya shiga kasuwa ya faɗi wannan addu'a kataballahu lahu alfa alfa hasana za a rubuta masa kyakkyawan aiki miliyan guda wa maha anhu alfa alfa sayya sannan kuma za a ainihin shafe masa mummunan aiki miliyan guda wa rafa'a lahu alfa alfa daraja za a ɗaukaka darajarsa miliyan guda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gara sa malam nawa ne miliyan ɗaya ne kan kana je ka san ni ba kuɗi ba ne da in je ni ba. miliyan kan dubu nawa ne malam ku ne yan kasuwa ku taimaka sai ku ta mana kabbara kuna <laughs> nawa ne miliyan ɗaya alfa alko dubu dubu eh na gama lissafin <laughs> <laughs> to kaji malam ka duba fa bayan alherin da zaka samu akan wannan ha Allahu akbar Allahu akbar Allah Ubangiji muna fata ka ba mu rayuwa mai kyau rayuwar da in mun mutu za mu samu ka. ina a kwarai da gaske tunda an yafe maka kurakurai miliyan guda an baka hasana miliyan guda an daga darajar ka miliyan guda i e, wallahi ka e, kaga kaji kaji wata magana ko da mutane sun yi imani da wannan sun san wannan ko ba sayayyan zaka ba ya kamata ka shiga kasuwar dan kai addu'ar kuma yanzu bayan wannan mamala da a ce a ce gwamnatin musulunci ake tafiya kuma yan kasuwar sun damu da addini a kofar kasuwa ya kamata a samu signboard babba a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a rubuta a ce annabi ya faɗa a faɗa da Hausa duk wanda zai shiga kasuwa ya wannan addu'ar kaza dan Allah me zai ragu a wannan kuma yanzu hukumomin kasuwar nan ba za su iya yi ba amma ba za su yi ba nan saboda kar a ce an ɗora mutane an bi sunna za ga mutum shi kaɗai ya gina kasuwa ta su ce sai mutum ya rubuta kuma wallahi wannan shine zai nuna garin akwai addini ko yanzu wannan gashi me wahala wannan wannan addu'ar me wahala ba wani abu me wahala ce wato abin nan wa yake faɗa shine kuma abin lura ne ni na jarraba wannan wato kaga wannan addu'ar da aka faɗa yanzu ba ka ji ta ba wallahi malam ba ka nemi taimakon Allah ba sai ka shiga kasuwar sau ashirin baka karanta ba shedan ba zai bari ka karanta ba saboda muhimmanci yanzu duba irin duk abin da yake mai muhimmanci ne wato shaidan sai ya mantar da kai shi dan yana bakin cikin ka same shi iya mugunta in ka samu shaidan iya da yace inna shaidan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa yanzu ba an ce duk ranar juma'a bayan la'asar akwai addu'a da in an yi tabbas garanti Allah yana karba wallahi sai kai ta saitawa kai ta saitawa sai la'asar din ta zo sai ka manta sai asaba sai ka tuna sai kai da gaske gashi dai annabi ne ya faɗa ranar juma'a Allah yana karban addu'a zance mafi inganci malamai suka ce daga la'asar har zuwa magariba dan wannan lokacin in mutum ya dace yayi addu'a a wannan lokacin Allah yana karba garanti to amma ina tabbatar maka zaka yi sati guda kana shirin kai wallahi la'asar din ta zo sai a dauke ka a dora ka akan wani abu to kaga wannan matsalan malam kaga wannan maganar da ka faɗa to ita ce fa take samun mutane mutuwa sai ya zo wa mutum ya kasa yin kalmar shahada i wallahi malam Allah ya tsare mu shine wato abun zai zo maka wataƙila baka tunanin mutuwar ba mutuwar za ka yi ba so baka kawo ma yin kalmar shahada ba kuma sai ka mutar to saboda annabi ya san sharrin shi dan shi yasa yace wanda yake jinyar ka duk wanda aga yana gargara zai mutu alakana masa laqinu mautakum la ilaha illallah to sai kuma malamai suka ce kuma wani albishir duk wanda ilazumci wani abu yana yi akai akai to da yaddar ubangiji insha Allah Allah yana azurta shi kafin ya cika sai yayi shi to kaga yanda kaga wannan addu'ar yinta ga ta tana da sauki amma ka dabbaka ka yi ta yana da wahala ko kai ba ma ita ba hatta addu'a shiga gida da fita in ba dagewa kai ka saba yaushe kana yi ba sai ka shiga gidan sau ashirin baka yi addu'ar ba to haka ita ma kalmar shahadar nan da ake zuwa za a kammala da ita shedan yana biye da kai wallahi in ba sa ba sai mutum ya mutu bai yi ta ba ba wai cewa in aka yi in baka mutu baka yi ba dan wuta ne baka yi amma dai yin ta ai kyakkyawan alama ne da garanti ai ko to wannan shine muna fatan Allah ya tsare mu na mala to annabi dai kasuwa yace sai ne in mun yi in mun yi taliki kamar ofishin kamar kasuwan ne ko mun yi tawili to ofis zai iya zama kasuwa mala wurin neman abincin sa ne ko to bari mu gani ina jin wata ila ai bara a rasa wata addu'a ta masu ofis din ba markamancin wannan na'am kasuwoyin ma akwai ofisoshi a ciki almuhim dai annabi ya ce kasuwa me kasuwa kasuwa inda zaka je ka nemi abincinka so idan muka dauka ofishin nan ka je ne daman guri ne da kake neman abincinka to abi halatta mutum a haramta masa wannan ladan ba wannan tambaya ce mai kyau ina ganin mutum yayi da kyakkyawan niyya din yayi bina'an ala kasuwa ana zuwa ne don wuri ne na neman abinci ko to kai kuma ba dan kasuwa bane kuma kai gaskiya fa ka yi tambaya mai kyau fa gaskiya a ah, to yanzu malam duk wanda ba dan kasuwa bane wannan shikenan kawai shi kawai ta tafiya ofis ɗinsa shikenan kawai shi zai sayi a kasuwa ko to ai ba sai an samu kuɗin sayayyan a ofis din ake zuwa kasuwar ba to ni dai a fahimta ta wallahi alam in mun yi wato mun yi tawili mun lura da cewa kasuwa wurin neman abinci ne za a iya yi za a iya roƙa bai kamata a ce ba a yi ba wallahu alam